وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام الطهاوي رحمه الله تعالى من رسوى هجرنا لشكرة تريء في الشرن دايا أكثر مصر وقت شكرا ستبو دا تجيدي لكو مشهدي لمكوها الإنسان تمثل العقيدة الطهاوية yana bayanin aqidan ahlus sunna ta sashin imani alqur'ani mai girma yana cewa wa innal qur'ana kalamu llahi ta'ala lalle alqur'ani magana ce ta Allah madaukaki bada'a bila kayfiyatin qawlan bada'a minhu bila kayfiyatin qawlan maganar alqur'ani ta faro ne daga wajen Allah madaukaki wato ta samu asali daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta taho daga wajen Allah kaulan a matsayin karami ba halitta ba wa an zalabu ala nabiyihi wahyan kuma Allah ya saukar da alkur'ani ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar wahyi wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan mu masu imani sun kaskanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan cewa alqur'ani magana ce ta Allah madaukaki wa aikanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqa masu imani sun tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ce wato a haƙiƙa ne laysa bi makhluqin alqur'ani ba halitta bace ka kalamin bariya kamar magana ta talikai faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashar wanda ya ji Alƙur'ani, sai ya riya cewa Alƙur'ani magana ce ta mutum faqad kafara wa hakika wannan mutumin ya kafirta wanda duk ya ce Alƙur'ani magana dan adam ce wannan mutumin ba musulmi ne. Allah shi kare wa qad zammahu ta'ala wa abahu Allah madaukaki ya kushe mai mai haka kuma ya aibanta shi wa au'adahu azabahu ya masa alkawari da azaba a ranar tashin kiyama wato duk wanda zai je alqur'ani maganar Allah to babu shakka wannan mutumin yana tare da alkawari na azabar Allah a ranar tashin kiyama a ina ne Allah ya masa alkawari haitu qala shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa uslihi saqa zan shigar da shi wutan sakawa فلما a الله fakara. Liman قال Allah ya yi alkawari zai shigar wutan sakar ga wanda ya ce in haza illa kaunin bashar wannan littafin ba komai ba ne face magana sun haɗa. duk wanda ya ce Alƙur'ani maganar mutum ne to babu shakka wannan mutumin ya kafirta sannan kuma akwai alkawarin azaba a kansa a ranar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai shigar da wannan mutumin wutar saka ita jahannama wuta ce guda daya amma take da sunaye da yawa saboda yawan siffofinta da kuma siffan azabar da ake waɗanda aka sa a cikinta a kira a wani guri azabar da za a yi wa mutum da suna alhukama a wani gurin alhawiya wani gurin a kira ta allaba wani gurin a kira ta saka in ka duba fatawa ibn ne. yana mujallar na biyu shafi na sittin asali wutar jahannama guda ɗaya ce amma ta samu yawan sunaye saboda nau'ukan azaban da Allah madaukaki yake wa mutane a cikin ta abdullah ibn abbas yana cewa saka shine aslu jahannam wato asali gindin wutan jahannam Allah shi mana kariya da ita malami yace alimna annahu qawlu khaliqil bashar mu mun sani cewa alqur'ani maganar mahalicin mutane ne wala yushbihu qawlal bashar baya kama da magana ta dan adam ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر hakanan wanda ya siffanta Allah madaukaki da wata ma'ana daga cikin ma'anoni da suke tare da halittar dan adam wannan yana kafurka kamar misali dan adam yana bacci dan adam yana cin abinci yakan ji yunwa yakan gaji waɗannan su ake kira ma'anil bashar idan mutum ya danganta waɗannan abubuwa ga Allah to babu shakka wannan mutumin ya kafurta wannan ita ce aqidar ahlus sunna man abtara hadha wanda ya hangi haka sai ta bara sai ya lura wa an qawli al kufari in zajara ya hanu game da faɗan magana irin ta kafirai wa alima anna Allah ta'ala bi fatihi laysa karbasha ya sani cewa shi Allah madaukaki a sifofinsa baya kama da yan adam sai ya ce wa ku haqqun da ahalin janna ganin Allah gaskiya ne zai tabbata ga yan aljanna Allah ta samu na cikin su bi gairi ganin da za su yi ma Allah wannan ganin wato baya kewaye Allah wala kayfiyatin kuma babu siffa a kanta ba a siffanta yadda za a ga Allah ɗaya kama na faka bihi kitabu rabbina amma ahlus sunna sun yarda da cewa za a ga Allah a gidan aljanna saboda littafin Allah ya faɗa haitu qala tunda Allah madaukaki yana cewa wujuhu yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan rana suna kyalli ila rabbiha nadira suna masu kallo ga Allah mahaliccin وتفسيره فسرنك يا ذو على ما أراده الله تعالى وعلمه bisa ga abin da Allah ya nufi kuma abin da Allah shi ya bar wa kansa sai wa ala wa kullu ma jaa fi dalika ahlu sunna sun yarda da abinda abin da yazo game da ganin Allah min al hadith sahih wanda yazo ta hadisi ingantacce an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an ashabihi da kuma sahabbansa ridwanullahi alaihim ajma'in yardan Allah ya tabbata gare su baki daya fa huwa kama qala don haka yana nan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ma'anahu wa tafsiruhu ala ma arada ma'anar ganin Allah da fassaran ganin Allah ya ta'allaka ne da shi abin da Allah ya yi nufi saboda haka babu fahimtar dan adam da suke shiga cikin wannan matsala shi yasa yake la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ba za mu shiga cikin wannan matsala da ra'ayinmu da tunaninmu mu yi kokarin bayani game da yadda za a ga Allah ba wala mutawahhimina bi ahwa'ina sannan ba za mu zama zamanto masu zace-zace ta dogara da yanayin tunaninmu ba فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله babu wanda zai kubuta da addininsa sai wanda ya mika wuya ga Allah da kuma manzonsa babu wanda zai tsira da addininsa sai wanda ya mika wuyansa ga Allah subhanahu da kuma manzon Allah sallallahu abinda Allah ya faɗa ka yarda abinda manzon Allah ya faɗa ka ilma ila ya mayar da ilimin abin da ya rikice masa ya mayar da ilimin wannan abun ga masaninsa wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala abin da kaji an faɗa cikin alqur'ani ko a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda hankalinka bai kama ba to ka karya ta sai ka ce Allahu ta'ala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi ya baro kansa sani abin da yake nufi da wannan abin wala yasbutu qadamul islam sawun musulunci baya tabbata illa ala baharin taslimi wa istislam face akan doron wato yarda da maganar Allah da miƙa wuya ga hukuncin Allah babu yadda za a yi addinin mutum ya karbu a wajen Allah sai ya zama so mai miƙa wuyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana yarda da abin da Allah ya faɗa ko da hankalinsa bai kai ya gane ba wannan ita ce aqidar ahlus sunna game da mas'ala ta ganin Allah a ranar tashin kiyama yana da kyau mutum abubuwan da al-Imam Tahawi ya faɗa a cikin littafin sa game da ganin Allah a ranar tashin kiyama babu shakka gaskiya ne abinda ya faɗa shi ne aqidan ahlus sunna wal jama'a sannan yana da kyau mu sani anna ru'yat Allah ta'ala yaktulifa eh, yaktulifa fihi ala ra'ayi an samu sabanin fahimta game da matsala ta ganin Allah a ranar tashin kiyama akan fahimta kashi biyu a tsawon tarihin musulunci malamai sun kasu kashi biyu dangane da ganin Allah a ranar kashin kiyama hal hiya ja'izatun waqi'a am la shin haka ne za a ga Allah a ranar tashin kiyama ko ko ba za a ga shi ba na daya mazhabar ahlus sunna wal jama'a ta tafi ne ila anna Allah ta'ala yazuzu an yura wa anna al sayarawnahu fil jannati ru'yatan basariyah ahlus sunna aqidatu ita ce lallai ganin Allah abu ne mai yiwuwa ba abu ne wanda yake mutsaini ba ganin Allah abu ne mai yiwuwa amma ba a nan duniya ba sannan kuma aqidar ahlus suna ita ce za a ga Allah a gidan aljanna ru'uyatan basariya gani da ido ganin da za a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya karkaka daga siffofi wato na halittun Allah ta baraka wa ta'ala a yanda kake ganin halittan Allah haka nan zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah madaukaki ya faɗa cikin alqur'ani kuma hadisan hadisan manzon sun zo da yawa bisa ga wannan hujja ahlus sunna sun yarda da cewa zai yi wa ga Allah a ranar tashin kiyama sannan kuma 'yan aljanna za su gani gani da idanu fahimta ta biyu ita ce fahimtar al-mu'tazila wa man tabi'ahum min al mabiya aqidar al-ash'ariyya da kuma waɗanda ke riko da aqidar mu'tazila suna da fahimtar cewa inna ru'yat Allah ta'ala bil ayn al-insaniyya mutajida wa mumtani'a ganin Allah da ido na dan adam abu ne wanda ba zai yi ba don haka aka samu sabani a tsakanin malamai ahlus sunna suna cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama masu aqidar al-i'tiza suna cewa ba abu ne mai yiwuwa a ga Allah ba a ranar tashin kiyama akwai littafin da ake kira da ma'arifin kabul bi sharhi sunnamil musul ila ilmi usul fi tawhid littafin eh, al-hakami rahimahullahu ta'ala yana daga cikin muhimman littafai da suke karantar da aqidan ahlus sunna mujallar na farko shafi na 355 yana cewa wa ya tafsiru kalimatin ziyada aya ta 26 ta suratu yunus Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillazina ahsanu husna wa ziyada lillazina ahsanu husna wa ziyada ولا يرحب وجوههم كثر ولا ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Allah madaukake yace waɗanda suka kyautata ibada za su samu kyakkyawan sakamako a ranar tashin kiyama sai yace wa ziyada kuma za su samu wani kashi wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla kura da kuma kaskanci ba sa rufe fuskokin waɗanda suka kyautata ayyukanku a ranar tashin kiyama wanda shi mutumin banza in ya tashi a kiyama yana da siffar shi ake gane shi fuskar ta tana yin baki Allah madaukaki ya ce waɗanda suka kyautata ayyukansu a ranar tashi kiyama fuskokinsu ba sa zama bakaki sannan su ba su samun kaskanci أولئك أصحاب الجنة ولن نزول معه كان aljanna kun فيها خالدون su masu dawwama ne a cikin gidan aljanna wannan ayan Allah madaukaki ya ce waɗanda suka kyautata aiki za su samu kyakkyawan sakamako bayan ya ce za su samu kyakkyawan sakamako sai Allah ya ce wa ziyadatun da kuma wani ƙari saboda haka alhakami a littafin ma'arijin qabul ya ce game da fassaran wannan ƙarin da Allah madaukaki ya faɗa ƙarin da za a samu bayan Allah madaukaki ya faɗa akwai kyakkyawan sakamako yace kuma akwai wani ƙari to an fassara wannan kalma bil nazari ila wajhi Allah azza wa jalla menene ƙarin da mutanen kwarai suke samu a ranar tashin kiyama wannan ƙarin shine za su samu damar ganin Allah subhanahu wata'ala waye ya fassara wannan ayan sayyidina abubakar radiyallahu anhu Ali bin Abi wanda shi ma yana cikin manyan sahabban manzon Allah Huzaifa bin Yaman Abdullah bin Abbas Abu Musa al-Ash'ari Ubada bin Samit wa ghairihim min as-sahaba radiyallahu anhum wa an ajma'in manyan sahabbai suka fassara wannan aya da cewar abin da Allah maɗaukaki yake nufi da cewa za a samu ƙari shi ne za a samu damar ganinsa sai na abubakar haka ya fassara sai na ali haka ya faɗa kun zai fatu bin al-yaman abdullahi bin abbas abu musa al-ashari ubada bin salih amma wasu sahabbai in ka dawo ga tabi'ai kuma fa haka ne ya ce akwai sa'id ibn musayyab eh, akwai abdurrahman bin abi laila akwai abdurrahman bin eh, ibab akwai al'imamu mujahid ikrima sannan akwai amir bin eh, sa'adin da abu bin abi al'imamu bahak akwai al-hassan al-basri akwai al'imamu katada akwai al'imamu suddi akwai muhammad bin ishaq akwai al'imamu muqatil wa gairun waɗannan su ne manyan tabi'ai su ma haka suka fassara wannan aya ta tsoron yunus aya ta 26 menene ƙarin da za a samu mutanen kwarai za ku samu a ranar tashin kiyama wannan ƙarin shine damar ganin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce bayan su hakanan salafu wal khalaf malaman da suka biyo bayan waɗannan su ma haka suke fassara wannan aya saboda haka wannan ita ce fahimtar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimtar manyan tabi'ai haka na kuma malaman sunna na farko malamin ya ce wasu da an ba madaukaki ya ce za su samu kari kalmar kari wa in kana mubhama ko da yake Allah ya rufe ta an ce za su samu kari me za a kara musu kaga Allah dai bai faɗa ba amma dai lil ladina ahsanul husna waɗanda suka kyautata ayyukansu za su samu kyakkyawan sakamako sai yake wa ziyada kuma akwai wani kari menene karin a cikin alqur'ani Allah bai faɗa ba a fili illa annahu qad warada fi hadisi suhayb تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا أي حديث لشي كنت النبي محمد ya fassara wannan ayan da cewa ai abin da ake nufi za a samu kari shine za a ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa manzon Allah ya fassara ayar da haka akwai hadisin yana sahihu muslim كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه سبحانه وتعالى الإمام مسلم إن يسك حديث باب يا مسا يا مسا سنة باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة باب يسك مغانا أكن سوى ana tabbatar da lallai masu imani za su ga Allah mahaliccin su a ranar tashin kiyama sannan sai ya kawo hadisi na 266 hadisin suhaibu an nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace masa habbai idza da qada ahlul jannati aljanna yan aljanna suka shiga gidan aljanna qala yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ma ‘yan aljanna turiduna shay'an wa azidukum kuna son wani abu in ƙara muku bayan aljanna da aka ba mu ‘yan aljanna kuma ana tambayar su kuna bukatan kari fa ya na sai su ce alam ku bayye ku har kuma muna neman ƙari ashe baka fara haskaka fuskokinmu ba an tashi a filin hisabi ya zama to ka tana haske wannan wata rahama ce babba duk wanda kaga fuskarsa tana haske a filin hisabi har ma ka tambaya sa gidan aljanna eh, abinda Allah ya faɗa kenan a ayoyi da dama cikin alqur'ani kamar wannan aya ta surar yunus da muka karanta wala haƙo wujuhahum qatarun wala zilla in dai kaga fuskar mutum babu eh, alamar kaskanci kuma babu baƙi. fuskar ta tana hajji Allah subhanahu wa ta'ala yake ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun saboda haka lokacin da Allah ya tambayi yan aljanna kuna son kari da suka ce ashe baka eh, faranta fuskokin mu ya Allah alam tudkhilna aljanna ashe baka shigar da mu gidan aljanna ba wa tunajjina min an-nar ka tsayar da mu daga wuta qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa yakshifu al-hijaba sai Allah ya yaye shamaki fama uqu shay'an habba ilayhim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla dan aljanna ba a taɓa ba su wata kyautan da ta fi musu daɗi kyautan da suka fi so fiye da damar ganin ba Allah mahalicin su ba a wannan rana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun matala al'aya sannan sai karanta wannan aya ta 26 ta suratu yunusa lillazina ahsanul husna wa ziyada eh, kaga wannan shi ke fassara maka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce yan aljanna za su ga Allah tabaraka wa ta'ala haka ya fassara wannan aya ta surar Yunus saboda haka ga fassaran Annabi Muhammad ga fassaran manyan sahabban manzon Allah ga fassaran manyan tabi'ai waɗanda suka yi karatu gaban sahabban Annabi Muhammad ya za a yi mai son gaskiya ya bar wannan magana saboda haka aka samu ijima'i na fahimtar malaman sunna kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa cikin majmu'u fatawa yana mujallar da goma sha eh, mujallar da shida sha ɗaya ɗari biyar da goma sha biyu a lokacin da ake mai tambaya an akawamin yadda'una annahum yarawna Allah bi absarihim fid duniya. ana tambayar Sheikhul Islam akwai wasu malamai akwai wasu da suke ganin waliyan Allah ne tun daga nan duniya wai suna iya ganin Allah abu bi absarihim da idanu aka tambayi Sheikhul Islam wa annahum yahsulu lahum bi ghairi su'alin ma hasala li Musa bi su'ali su suna samun rahamar Allah da falala wato ba tare da sun roƙa ba alhali kuma shi Allah Musa sai da mai ya nema kaga Allah Musa sai da ya neme ga Allah sannan aka ba shi damar wato wato Allah madaukaki ya kuranye masa wani sashi na haskensa amma su suna cewa suna ganin Allah ba su ma roka ba me yasa suke ganin Allah ba su roƙa ba saboda darajar da suka samu na wadataka a wajen Allah saboda haka martaban kaga ne Musa sai da ne ga Allah sannan aka ba shi damar wato wato Allah madaukaki ya kuranye masa wani sashi na sa. amma su suna cewa suna ganin Allah ba ba su ma ba me yasa suke ganin Allah ba su roƙa ba saboda darajar da suka samu na walittaka a wajen Allah saboda haka martaban su ta tsara ta annabi Musa alaihi salam ana tambayar shekul Islam a ga zo zamu da akwai masu irin wannan fahimta cewar waliyi yana iya samun darajar da ta dara ta annabin Allah wannan ba aqidar ahlus sunna ce. babu dan adam da yake da daraja a wajen Allah fiye da annabawa wannan ita ce gaskiya kuma ita ce aqidar ahlus sunna to suna cewa su suna iya ganin Allah da idanu shine shaykhul islam yace ajma'a salaful ummati wa a'immatuha magabata malaman sunna sun gabata ala annal mu'minina yarawna Allah bi absarihim fil akhirah yace ajma'a salafun ummati wa a'immatuha kaga yana nuna an samu ijma'i tsakanin sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da malaman sunna na farko fahimtar su ta zo daidai babu wani malami babu wani sahabi wanda ya mutanta cewa za a ga Allah a ranar tashi kiyama babu shi babu sahabin annabi muhammad babu kuma wani malami daga cikin tabi'ai ko kuma malamin farko a kima asalatul ummati wa aimmatuha ala anna almu'minina yarawna allah bi absarihim fil akhirah a ranar lahira masu imani zan buga allah da idanun su shi yasa aka ce da absarihim da ganin su wa ajma'u ala annahum la yarawnahu fid wannan kuma an samu ittifaki na malaman sunna akan cewa masu imani ba su ganin Allah a nan duniya dan adam ba zai ga Allah ba a nan duniya wannan an samu ittifaki a kai babu sabani a tsakanin sahabban annabi Muhammad ko ko tsakanin tabi'ai ko tabi'in tabi'ai cewa dan adam bai iya ganin Allah a nan duniya wannan babu sabani a kai sannan babu sabani akan cewa yan aljanna za su ga Allah a ranar tashin kiyama ba kuma yan aljanna kadai ba musulmai za su ga Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama walam yatanaza'u illa fil nabi ah, ba inda aka samu jayayya sai dai ta tare da matsalar ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam shin annabi ya ga Allah ko ko bai gani ba nan ne aka samu sabani Allah ya samu gani وثبت عنه في الصحيح حديث يا ثبت دغا النبي صلى الله عليه وسلم wanda shi da kansa yana cewa wa'adamu sani anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta yamut babu wani daga cikin ku wanda zai iya ganin Allah mahaliccin sa ya ba duniya wannan hadisi yana cikin eh, sahihul bukhari babu wani daga cikin ku wanda zai iya ganin Allah a nan duniya da ya bar duniya ma'ana ya mutu wato sai dai a ranar tashin kiyama wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah don haka shekul islam ya ce wa man qala minan nas idan aka samu wani daga cikin mutane ya ce innal awliya aw ghayruhum waliyan Allah ko ma wasu mutane yara Allah bi ainihi fi dunya yana ganin Allah da idonsa a nan duniya duk wanda ya gaya maka yana iya ganin Allah a nan duniya fa huwa mubtadi'un dallun wannan dan bid'a ne kuma ce. me yasa yake masa dan bid'a saboda ya zo da abin da malaman farko ma ba su faɗa ba me yasa aka ce marbatacce saboda ya bar tafarkin annabi ya bar tafarkin sahabban manzon Allah ya bar tafarkin tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai da an samu ittifaki in an ce ittifaki babu wani mutum daya daga sahabban manzon Allah wanda yake za a iya ganin Allah a duniya babu shi haka kuma daga cikin tabi'ai da ma tabi'in tabi'ai babu wanda ya faɗa to ya za a yi ma mutum ya faɗa bayan ga hadisin manzon Allah wanda shi da kansa annabi ya ce ku sani babu wani daga cikin ku wanda zai ga Allah a nan duniya sai ya mutu manzon Allah ya faɗa kuma hadisin ingantacce ya za a yi a samu mutum wanda kuma ya kasance mai ilimi har ma ya kai darajar walittaka ya ce shi wannan magana ta manzon Allah karya ce shi yana iya ganin Allah kaga ya ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya karyata manzon Allah kaga ya bi tafarkin bata Allah shi kare mukhalifun lil kitabi was sunna wa ijma'i salaf umma da ya saba ma ayar alqur'ani ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba ma kuma ittifaki na malaman sunna la siyama idan da'aw annahum afdalu min Musa amma idan malami ya kai ga cewar yanzu ya samu darajar da ta dara ta annabi Musa Shekul Islam ya ce to in malamin ya faɗi haka ba magana cewa ya zama dan bid'a bane fa inna haula yusakabuna za a nemi ba. idan ana aiki da shari'ar musulunci fa in tabu wa illa qutilu saboda ya kai garin da ya zama kafiri dan duk mutumin da yace darajarsa ta dara ta annabin Allah wannan mutumi kafiri ne Allah shi kare me ya dalilin da yasa malama aqidar ahlus sunna ita ce za a iya ganin Allah a ranar tashin kiyama sai yana daga cikin dalilai ayat da muka karanta wanda shi kansa mai littafin ah, matnul aqidati bahawiyya al-imam bahawi ya kawo aya ta 22 ta suratul qiyama da kuma aya ta 23 wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana suna masu kalli suna haske Allah da kansa yace ila rabbiha nadiratun zuwa ga Allah mahalikinsu suna masu kallon shi wannan ita ce fassara kai tsaye na bakin da ya taho a wannan aya idan kuma za ka yi adalci ta wajen tafsiri shine ka nemi fassaran sahabban annabi Muhammad dan babu mamaki larabcin da kake amfani da shi a yanzu a shi ne larabcin da aka yi mu'amala da shi ba a wancan zamani to sai mu koma ga sahabban manzon Allah Abdullah bin Abbas sahabin annabi Muhammad ya fassara wannan ayan ta suratul qiyama yace tamburu ila al-khaliqi za su kalli mahalicinsu wa hukka an kuma lalle ya cancanta a ce sun kalli Allah ne saboda ko babban ni'ima ce ga dan adam a ce ya ga mahalicinsa Abdullah bin Abbas ya fassara wannan ayar haka Abdullah bin Abbas ko sahabin Annabi Muhammad sannan al-hasan wanda yana cikin tabi'ai shi kuma yake annabira da aka faɗa uh, kalma ta annabara wato eh, da Allah madaukake ce wujuhun yawma idhin nadira ma'ananta da larabci shine al uh, idan aka ce wujuhun yawma idhin nadira wasu huskoki a wannan rana suna kalli ana nufin al suna da kyau wato suna haske nazarat ila rabbiha a wa jalla sun kalli Allah mahalicin su fa nazarat bi nurihi azza wa saboda haka suke haske saboda hasken Allah da suka samu sun kalli Allah saboda hasken Allah da suka samu sai fuskokin suna Abdullahi bin Umar yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin manzon Allah wanda yake cewa inna adna manzila daga cikin 'yan aljanna wanda ya fi samun ƙanƙanin masauki lamayyan buru ila jilali shi ne wanda ke iya kallon gidajen da aka bashi a cikin aljanna wa azwajihi da matansa wa na'imihi da ni'imarsa wa khadamihi da masu masa hidima a sururihi da manyan kujeru da gadaje da sauransu zai hange su masiratu alfa sana tsakanin shi da su tafiyar shekara dubu ne wato shi ne wanda gidansa ma ya fi kankanta daga cikin waɗanda suka samu gidan aljanna mai karamin gida a aljanna shi ne wanda zai hangi da tsakaninsa da ita tafiyar shekara dubu wato kaga dai a tafiyar da nisa amma kuma aljanna sai ita ce karama wa akramuhum ala allahi wanda yafi yan aljanna daraja Shi ne manyan yanzuru ila wajhi wajhihi guduwatan wa ashiya yana kallon fuskar Allah subhanahu wa ta'ala safe da yamma wato a kullum zai kalli Allah tabaraka wa ta'ala to ya kalle shi da safe ya kalle shi da yamma wannan bayan Abdullah bin Umar ya kawo hadisin nan shi ma yace thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta aya ta 22 da kuma ta 23 na suratul qiyamah wujuhu yawma idin nabira ila rabbiha nabira wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisi na dubu da da da biyar hamsin uku. wannan hadisin bai inganta ba cewa ga wanda ya fi kankanta ni'ima a gidan aljanna shine wanda zai rika ganin Allah sau biyu ya ganshi da safe ya ganshi da yamma hadisin Abdullahi bin Umar malamai da yawa sun ce hadisin bai inganta ba kamar al-Imam Sahabi in ka duba mustadrakul imam al-hakim mujallal nabi shafi 553 haka ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari mujallal na goma sha uku shafi ɗari hudu da goma sha tara yace la a'lamu ahadan sarah bi tawfiqihi bal aqubaqu ala tawfiqihi duk malaman hadisi a tsawon tarihi sun ce hadisin nan bai inganta ba haka muhammad Nasiru al-albani yana cewa la yasihu la yasihu al-hadith la marfu'an wa la mawqufan shi ka duba silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a mujallad na 1451 an samu fassaran abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wato wannan ayan da kansa yana cewa abin da Allah madaukaki yake nufi shine ganin fuskar ta a ranar tashin kiyama ga yan aljanna to amma duk da haka duk da cewa hadisin Abdullah bin Umar din nan yana da rauni malamai da yawa sun ɗauki ma'anar hadisin sun ce ya inganta daga cikin su akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in kalma majmu'u fatawa mujallal na shida shafi 455 shekul islam yana cewa eh, ganin allah a gidan aljanna ni'ima ce babba saboda haka ba abin mamaki ba ne a samu wasu suna samun damar ganin allah fiye da wasu yake wa man ta'ammala siyaq al-ahadith al-mutaqaddima alima anna eh, anna tajalli yawm al-qiyamah lahu indahum waqawun azim la ganin Allah wata daraja ce mai girma ga 'yan aljanna a gidan aljanna wa haza yaktabi anna hadha an-naw'a afdalu min ar-ru'yati al yawmin marratayn akwai waɗanda suke ganin Allah duk mako wato bayan kwana bakwai ranar juma'a sai ranar juma'a suke ganin Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma suna ganin sa safe da yamma to duk da cewa hadisin da ya kawo magana cewa za a ga Allah safe da yamma yana da rauni amma shekul islam ibn taymiya yana cewa ah, ba abin mamaki ba ne a samu wasu suna ganin Allah ɗin a ko da yaushe sau biyu da ce sun haza minan mumkin annan ru'uya da za'ul amal saboda ganin Allah sakamako ne na kyawun aikin bawa sakamakon kyakkyawan aikin ka yasa aka baka damar ka ga Allah ka to tun da sakamakon kyawun aikin mutum yasa yake ganin Allah فإنه قد جاء في الأخبار ما يدل على أن الرؤية يوم الجمعة ثواب شهود الجمعة ana cewa dalilin da kan sa mutum ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar juma'a misali shine saboda halartar sallar juma'a a ji dalili an fiha ya kunu na fi dunuwi min wa ala mai kitari musara'ati ne ga juma'a in ka duba masu zuwa sallar juma'a suna wato ba lokaci ɗaya suke zuwa ba akwai wanda ke sammako ya zo tun da safe yana zaune a masallaci yana jira har zuwa lokacin da za a yi sallar juma'a ya fi daraja yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna ya fi yawan lada akwai wanda kuma baya zuwa sallar juma'a sai lokacin da ya tabbata za a ta da ikama amma dukkan su ai sun halarci sallar juma'a saboda haka shehu islam ya ce tafawutu tawabi bi tafawutil amali tazara da aka samu ta wajen lada yana ta'allaka ne da tazaran da aka samu ta wajen aiki idan aikinka ya je na jama'a ladanka dole ya ji nasu dalilin ala annahu musabbab anhu wato abin da sa mutum ya iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama a ce ya ganshi da safe ya ganshi da yamma ban mamaki saboda aikin ka ya ji na sauran jama'a saboda haka yasa aka baka damar ganin Allah subhanahu wa ta'ala akai akai wa hadha munasibun li halin fi dunya fa inna salihah idan qafat al-jum'a ishtagala bima udiha lahu fi dunya bayan an gama sallar juma'a Eh, mutane suna tafiya ne kowa yana harkarsa wa ulai kashtagalu bi taqarrubi ilayhi bin nawafil ya zama wasu baya an gama sallar juma'a din ba sun tafi hidindimu na rayuwa ne. nan ma kuma dai ba su bar kusantar Allah ba ta yawan nafil bidu da yawan zikirin Allah fa kanu da ilayhi fi dunya ba'da al-juma'a bayan sallar juma'a ma suna ta kokarin kusantar Allah فقربوا منه بعد الجمعة في الآخرة فهكا يسا باين wancan gani da za a yi ma Allah tabaraka wa ta'ala su kuma suna damar ganin Allah duk ranar juma'a a gidan aljanna wa hadhihi al-munasabatu al-zahira al-mashhud bil i'tibar yaktabi anna dhalika tajalli thawabu a'malihim yawm al-jum'a ina cewa dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su damar ganin shi sau ɗaya a mako saboda kokari da suke na ibada ne a ranar juma'a wannan ita ke fahimtar shekul islam ibn taimiyya bisa la'akari da wasu hadisai da aka samu duk da cewa hadisan suna da rauni ibn kufai ne rahimahullah ta'ala a littafin da ake kira liqa'ul babin maftuh an masa tambaya hal hunaka tafawuz bainal mu'minina fi ru'yati Allah azza wa jalla shin ana samun tazara tsakanin masu imani ta wajen ganin Allah a ranar tashin kiyama fa ka ajaba sai ba da amsa da cewa zahir annaha hasabul amali wa daraja ganin Allah ya ta'allaka da yawan aikinka da kuma martaban da kake da shi ta wajen imani abinda ibn al-usaymin ya faɗa kaga ya dauki fahimtar shekul islam ibn taymiya hanyar da ittifakan aqida ce ta ahlus sunna cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama amma shin ganin da za a yi ma Allah zai zama bai ɗaya ne mutane za su ga Allah tabaraka wata'ala ga waɗanda suka fi daraja cikin musulmai da kuma makasanta ta wajen sashin aiki duka za su ga Allah bai ɗaya ko kuwa ana samun fifiko shekul islam ya ce ba bai ɗaya bane akwai fifiko kuma ibn al usaini ya ba da hujja da cewa la yastawi Abubakar, radiyallahu anhu ma'a mu'minin na iman ba zai yiwu a ce sayyiduna abubakar darajarsa a gidan aljanna ta zama daidai da mai nakasashen imani cikin musulmai ba duk da cewa dukkan su musulmai ne amma kuma daraja ta bambanta saboda haka ba abin mamaki ne ya zama zo wasu Allah madaukaki ya ba su damar ganin Allah a sa akai akai eh, wasu da sahi da yamma wasu kuma a bayan mako kamar yadda ya zo cikin hadisai to akwai dalilai da dama waɗanda malaman sunna suke dogara da su akan wannan in ka duba littafin ma'arifin kabul bi shafi sunna min usul da muke magana akai littafin al-hakami a mujallar na farko shafi da 340 ya kawo hadisin al-imam Qabari wa ghairihi labarin al-imam Shafi rahimahullahu ta'ala al-imam Shafi yana cikin malaman sunna sanannu ya karanta aya ta goma sha biyar ta suratun mutaffifi ta suratun tafsir kalla innahum an rabbihim yawma la lamahjubun bayan al-imam shafi'i ya karanta ayar sai yace fihi dalilun ala anna awliya allahi yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah wannan ayan hujja ce da take nuna cewa masu imani za su ga Allah mahaliccin su a ranar tashin kiyama lamma an hujima haula fi suhufi saboda kafirai Allah ya yace ana musu shamaki innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna wato kafirai waɗanda ake kangewa ne ana tsare su ana musu shamaki ba sa ganin Allah tabaraka wa ta'ala to tun da su an musu shamaki kana fi hadha dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha wannan ya zama hujja da take nuna cewa matsoyan Allah masu imani su suna iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin yardan wa illa law kana kullu la yara Allah ta'ala da dai a ce kowa ba zai ga Allah ba lama kana fi uqubatil kafirin bil kutubi fa'ida da cewar da aka yi innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun aya guda ce mai zaman kanta da take nuna maka daga cikin azabar da Allah zai makafirai Allah ba zai ba ku damar ku ganshi ba kaga azaba ce gare su idan a ce duk mutane ba su iya ganin Allah to menene ma'anar wannan aya kaga ayar kenan kamar ba ta da ma'ana ah, babu mai faɗin haka sai mai nakasashe imani saboda haka kenan tun da Allah ya ce ya tsare kafirai ba su iya ganin shi kaga wannan ya nuna cewa ganinsa ni'ima ce mai girma saboda haka daga cikin nau'in azaban da za a yi makadiri, a ranar tashin kiyama kafiri ba zai samu wannan damar ba Allah ya kare sannan kuma Allah madaukaki yana faɗa a suratu qaf aya ta 35 lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid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 kama barakta ala ibrahim wa wani ƙari a wajenmu menene wannan ƙarin da yan aljanna za su samu al'imamu kwabari a tafsirinsa yana musallar na da da da 22 shafiyar 367 fassarar wannan aya aya da biyar ta surar duka al'imam kwabari ya ce kada ali bin abi talibin sayyidina ali wa anas bin malikin da anas radiyallahu anhuma sayyiduna ali da anas bin malik sahabban annabi muhammad ne waɗannan sahabbai sun fassara wannan ƙarin suka ce huwa nazaru ila wajhi Allah azza wa jalla ƙarin da yan aljanna za su samu shine samun damar ganin fuskar Allah tabaraka wa ta'ala kanka in ka duba sharh al-aqidati tahawiyya juz'i na farko shafin 110 al-imam al yana fassara abin nan ibn abi ah, ina ibn abi zaida yana cewa inda al-imam qahawi yake nufi ru'yatu ahli janna rabbuhum bi ghairi ihaqa duk da cewa an ce za a ga Allah za a ga Allah tabaraka wa ta'ala a gidan aljanna ganin da za a yi ma Allah ba gani ne irin na duniya ba shi yasa al-imam qahawi kamar yadda muka karanta a cikin ah, bakin da ya kawo makon yana cewa gani ne bi gairi ihaqatin wato ba tare da an kewaye Allah tabaraka wa ta'ala ba malama sunna suna cewa ganin da za a yi ma Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama babu bambanci tsakanin mumini na kwarai da munafiki babu bambanci gani na farko min gairi tafriqin bayna muti'ihim wa afihim wa mu'azzibihim wa najihim in ka duba littafin ibnu baffa da ake kira al-ibana yana mujallar na farko shafi na biyu ya yi babi babu da iman bi anna mu'mini ya rauna rabbahum yawmal qiyamati bi absari ru'usihim masu imani za su ga Allah mahalicin su a ranar tashin kiyama da idanun da ke kawunan su fa yukallimuhum wa yukallimuna za su yi magana da Allah kuma al-qiyama ibn al-husayn shi yayi magana akai yana cewa a littafi da kawo babin masu Allah su yau manu ya mace ala salatati a kafa ne su mutane game da ganin Allah kashi uku ne a ranar tashin kiyama tufarun kullab tsantsan kafirai kashi da kake wa na kullab sannan tsantsan masu imani wa munafiquna sannan akwai munafikai kaga an samu kashi uku kafirai muminai munafikai amma kufa al kullab fa innahum la yarawna Allah abada an an kafirai basu ganin Allah har abada saboda wancan aya da muka karanta ta suratul mutaffifin Allah innahum an rabbihim yawma idhin la wa amma almu'minun alqullat amma ma su imani yarawna Allah azza wa jalla yawma alqiyama za su ga Allah a filin hisabi wa fil janna kuma za su ga Allah a gidan aljanna saboda haka ana ganin Allah a filin hisabi kuma ana ganin Allah a gidan aljanna bi qaulillahi ta'ala saboda wancan aya ta suratul qiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wa amma almunafiqun sai kashi na uku sune munafikai fa innahum yarawna Allah fi arafatil janna qiyama lokacin da aka taru a filin hisabi munafikai za su ga Allah wannan shine gani na farko wala yarawnahu ba'da zalika bayan wannan lokaci ba za su sake ganin Allah sun ga Allah munafikai za su ga Allah a filin hisabi amma ganin da suka yi ma Allah ne na ƙarshe me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda har suka gan shi saboda in sun gan shi sun gani ima in ba su sake ganin shi ba wata azaba ce da tafi ma zaman wutan Allah ya sa mun gani ya sa yake wa hada ashaddu hasara alayhi mafi tsananin nadamar da munafiki zai yi shi ne bai sake samun damar ganin Allah mahalicci ba an yi tamta'u bin nazar ila ila Allah azza wa jalla thumma ba'da zalika yuhjabuna anhu bayan wannan gani da za su yi ma Allah a filin hisabi za a mutu shamake su ma kamar kafirai fa hadhihi aqsamun nas yawm al-qiyamah bin nisbati lin nazar ila rabbi azza wa jalla yana cewa as'alullah an yaj'alana wa iyyakum mimman yarawna rabbahum bi urfatil jannati wa ba'da dukhulil janna Allah ka sa muna cikin waɗanda suke ganin uh, fuskar ka a filin hisabi da kuma uh, cikin gidan aljanna waɗannan su ne hujjoji waɗanda malaman sunna suke dogaro da su ta tashin ayoyin alqur'ani kamar ayoyi guda uku wancan ta suratu yunusa da ayar uh, aya ta goma sha biyar ta suratul mutaffifin sannan kuma aya ta biyar ta suratu qaf da waccan aya da muka karanta ta suratu qiyama wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kuma lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid kuma aya ta suratu yunus da muka karanta kasashin hadisai kan wannan ba a magana saboda hadisai sun kai haddi na at Wai in ana maganan hadisan manzon Allah da suka ce za a ga Allah wadannan hadisi suna da yawa malamai da suka ce hadisan sun kai haddi na akawatu akwai ibnu hajar al-asqalani da cikin fathul bari akwai al-hafiz al a cikin umdatul qari akwai ibnu hazmi al-andalusi a littafin sa al-fasl akwai shaykhul islam ibnu taymiya a littafin sa dar'u ta'arud al-aqli wan naql da kuma al-imam az-zahabi a cikin littafin siyaru a alamin nubala a mujallar na biyu shafi na bakwai ya kawo labari na 479 al-imam zahabi misali ce wa amma ru'yatul ru'yatul lahi ayanan fil akhirah game da ganin Allah kiri-kiri shine ayanan yadda kiri-kiri zaka ganshi da idanunka kenan ba gani na zuciya ba gani da idanu ya ce fa'amurin muka ya kano al'amari ne tabbatacce in ji al'imamu zahabi tawatarar bihin nususu hadisai da suka zuka labarin cewa za a ga Allah sun kai haddi na attawasu jama'a a Haji Saha a shara kufuri wanda ya haƙi wa gairu kuma kamar al'imamu zahiki da al'imamu shara kufuri musamman suka rubuta littafai suka tattaro hadisai akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala al'imamu uh, bai haƙi ya rubuta littafi akan ganin Allah a ranar tashin kiyama ya tattaro hadisai da suke magana a kai wannan na samu littafin amma littafin al'imamu zara kutumi shi da wata har yanzu ma ban same shi ba amma babu shakka al'imamu zahabi yana cewa waɗannan malaman guda biyu a tarihi sun rubuta littafai musamman saboda yawan hadisan manzon Allah waɗanda suke magana akan za a ga Allah hadisan suna da yawa haka ma ibnu kasir ka duba tafsirin ibn kasir yana fassara aya ta suratul qiyama da muka karanta uh, uh, ka duba suratul uh, tafsirin ibn kasir suratul qiyama fassaran ayan da Allah yake cewa la tuharrib bihi lisanaka lita'jala bihi kaga bayanin ibn kasir yana mujallal na 1979 kenan ibn kasir yace wa qad tabatat ru'yatul mu'minina lillah cewa masu imani za su ga Allah abu ne tabbatacce azza wa jalla bidarin akhirah a ranar tashin kiyama wa fil ahadith yace fil ahadith sahih abu ne wanda ya zo cikin hadisai ingantattu min turuqin mutawatiratin inda a'immatul hadith hanyoyin da aka ruwaito waɗannan hadisai sun kai haji na at hadisai ne mutawatirai waɗanda malaman hadisi suka tabbatar a kai la yumkinu dab'uha wa la man'uha ibn kasir yace ba zai ba zai yiwu musulmi ya ki waɗannan hadisan ba ko ko ya tunkuɗe su ya kawar da su ya ce zai yi aiki da fahimtarsa ba zai yiwu ba saboda yawan shi wannan hadisin kayi masa tawili to ga wani hadisi shi kuma ya za ka yi in ka yi ma wannan to ga wani hadisan kuma suna nan birki ya za a yi kai yi ma waɗannan hadisai gaba ɗayan su tawili saboda ka musanta cewa za a ga Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama sai ka duba sharhul aqidati tahawiyya akwai bani da ru'yat ahlil janna rabbahum bi ghairi ihata yake tawatur ahadithir ru'ya hadisai game da ganin Allah suna da yawa yana juzu na farko shafin ɗari biyu da tara haka littafin الحافظ الحكمي da ake kira a alamun sunnatin mashura yana shafin ɗari da goma da arba'in da ɗaya daga cikin waɗannan hadisai yana da kyau mu karanta kamar guda biyar kaɗai waɗannan hadisai guda biyar sun taho cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim yaya za a yi musulmi ya tura waɗannan hadisai saboda kawai zai musanta ganin Allah ta baraka wa ta'ala ce ba zai yi aiki da waɗannan hadisan ba kuma gashi hadisai ne ingantattu daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eh, malamai suna cewa hadisan sun kai haddi na attawasu saboda haka in kana son ganin hadisan gaba ɗaya waɗanda suka yi magana akan ganin Allah sai dai ka nemi littafin al-imam al-baihaqi da kuma al-imam ad-darqutni wanda dama sun rubuta ne musamman kai. A na farko shi ne hadisin abu huraira yana cikin sahihu muslim kitabul iman babu ma'arifati tariqi ru'ya hadisi na 267 hadisin abu bin yazid al-laiti yace inna abu huraira akhbarahu anna nasan qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ba da labarin cewa wasu mutane sun tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyama shin za mu iya ganin allah mahalicin mu a ranar tashin kiyama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon allah ya ce hal tudarruna fi ru'yati al-qamari laylatal qadr shin kuna cutuwa ta wajen ganin wata a lokacin da wata ya kai daren goma sha biyu ko sha uku lokacin da wata ya cika akwai wahala ganin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai kafin ku ga wannan watan sai kun cutu ai iyaka ka daga idon ka sama kawai sai ka ga wannan wata tunda dama watan ba sabon kamawa bane bare a ce an wahala kafin a gaishe watan ya kai rabin wato ya kai kwanaki goma sha biyu saboda kai da tsakiyar sama sahabbai suka ce ba mu cutuwa ya rasulullah wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake hal muna shin kuna wato eh, tura juna kafin ganin wannan wata ana tura juna ne don ganin sabon wata amma ba watan da ya kai tsakiya ba hal Muna fi shamsi laysa ha sahabun shin kuna tutuwa ta wajen ganin rana wanda ranar nan ta hito sannan kuma babu gajimare wanda ya yi mata shamaki akwai wahala wajen ganin ta kalu la ya rasu da za su kace ba mu tutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innakum tarawnahu kadhalika za ku ga Allah kamar yadda ba ku cutuwa wajen ganin wannan wata ba ku cutuwa wajen ganin wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah Allah zai tara mutane a tsara na tashin kiyama a ya kulu sai ya ce man kana ya abudu shay'an falyar tabi ku duk wanda ke bautan wani abu to ya bi shi fa yattabi man kana ya abudu shamsa shamsa wanda ya bauta ma rana a duniya sai nemi inda rana take kama zinta wa tabi man kana ya abudu qamaran qamara wanda ya bauta ma wata a duniya sai nemi inda wata yake kama zinta wa ya tabi man kana ya'budu tawagita tawagita wanda ya bauta wa gumaka a nan duniya sai kama bin waɗannan gumaka a fi a filin hisabi wa tabqa hadhihi al-ummatu sai ya zamanto a filin hisabi waɗanda suka rage a wannan guri masu imani ne da kuma munafikan su insha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha munafiquha fa ya'tihim Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya zo musu fi suratin gairi suratihim da ke ya'rifuna Allah zai zo musu a wata suran da ba su san shi da ita ba ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai zo musu a wata sura gairi surati suratihi allati ya'rifuna ba suran da suka san Allah ba don haka malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da sura Allah tabaraka wa ta'ala zai zo a ranar tashi kiyama amma baka da ikon cewa ga yanda sura take saboda Allah ya ce laisa kamithli shay baka da ikon siffanta yanda Allah zai zo saboda rayuwa ce wanda bamu santa ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan magana malaman hadisi sun tabbatar da waɗannan hadisai sun inganta daga bakin annabi Muhammad saboda haka wajibi ne kai musulmi ka yarda da abin da manzon Allah ya faɗa Allah zai zo wa masu imani a filin hisabi a wata suran da ba su san shi da ita ba kenan ba gani daya musulmai suke ma Allah a ranar tashin kiyama ba wanda in ka duba sharhin wannan hadisin a cikin sahihul bukhari kitabur raqaq babu sirati jasur jahannam hadisi na hudu. ibn hajar al-asqalani yayi magana akan sharhin wannan hadisin na abu hurairah wanda yake cikin sahihul bukhari yana sahihu muslim قوله فيأتيهم الله في غير السورة التي يعرفون الله زي زو ما في إيماني أو تسورا كبسوسان تبا أنا بما أبو هريرة نكاد يرويته حديث بان كانوا صحيح البخاري كتاب التوحيد أقول رواية أبو سعيد الخدري أنا شكين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم a riwayan abu fa'idin al-khudri fi suratin gairi suratihi allati ra'awhu fiha awwala marrati Allah zai zo musu a wata suran da ba su ganshi da ita ba a gani na farko a riwaya ta a hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan wanda kuma hadisi ne ingantacce akwai riwaya ta Hisham bin Sa'id wanda Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari duka ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yatabaddalu Allahu fi sura غير صورته التي hufiha a أول مرة sannan Allah zai bayyana gare mu in ji annabi Muhammad a wata sura saɓanin surar da muka kai shi a gani na farko da shi kaga an ga Allah kafin ma wannan ganin ganin da aka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala a wata sura ce sannan gani na biyu da za a yi ma Allah tabaraka wa ta'ala a wata sura ce waɗannan kalmomi sun tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka fa asbata kataniyar riwaya ta ne ru'yat Allah marratay ru'yat uh, mu'minina lillahi ta'ala fil masu imani za su ga Allah mahalicci kenan sau biyu a filin hisabi kafin a je gidan aljanna gani na farko daban da gani na biyu za su ga Allah a wata sura a gani na farko gani na biyu surar da za su gani ta bambanta da wancan gani na farko waɗannan duk sun tabbata a cikin hadisin manzon Allah kuma in ka duba al-mustadrak al-imam al-hakim al-mustadrak al-imam al-hakim wato littafin da ake cewa al-mustadrak al-sahihai kitabul fitan wal malahib kashfu saqin lahi wa sujudul ibadi yawm al-qiyamah mujallad nabi ya shafi 803 jisru jahannama wa mururun nasi alaihi al hakimi hakim ya kawo hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya yatabatta Allahu lana sannan Allah zai bayyana gare mu fi suratin ghairi suratihi allati kunna ra'aynahu fihi awwal marra Allah zai bayyana gare mu a wata sura sabanin surar da muka ganshi a gani na farko wajibi ne musulmi ya san da haka domin ne saboda aqida ta ahlus sunna ka tabbata a zuciyarka in baka san da haka ba ba mamaki mamaki bane in an gaya ma sai ka kare ta wannan shine muhimmancin karatun littafan aqida yayin mutane da dama idan an faɗi magana sai ce to me fa'idar karantar da mutane wannan ilimi akwai fa'idar karantar da mutane aqida ya fi muhimmanci akan fa'idan karantar da mutane shari'a domin idan aqida ba ta nuna ba shari'a ba ta da tasiri Allah ya mun gani dole ne musulmi eh, ya san waye Allahnsa menene abin da ya tabbata game da Allah mahalicinsa menene zai iya yiwuwa tattare da shi mai imani game da ganin Allah ko kuma rashinsa wajibi ne ka san haka ka yarda da shi domin ya ta'allaka da imani da ayar alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu gani don haka dole ne ka yarda da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani dole ne ka yarda da abin da annabin sa ya faɗa cikin hadisai ingantattu ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan littafi da ya rubuta ana kiransa Bayanu Talbisul Jahamiyya wannan littafin yana da muhimmanci shafi na bakwai a mujalladi na uku ya yi magana mai yawan gaske game da wato cewa tura ta tabbata daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah yana da tura domin ya zo cikin hadisan manzon Allah su. lokacin da Allah madaukaki zai bayyana ga masu imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, wanda hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu ma'rifati tariqir ru'ya hadisi na 267 fayaqulu lokacin da Allah ya bayyana ga musulmai masu imani zai ce ana rabbukum ni ne mahalicinku fayaqulu na sai su ce na uzu billahi minka muna neman tsari tsarin Allah game da kai Allah ne ya zo ya ce ni ne mahalicinku sai su ce na uzu billahi minka muna neman tsarin Allah game da kai ha za mu kanu na mu je a nan za mu zauna hatta ya atiya na rabbuna sai Allah mahalicinmu ya zo mana tunda an ce masu bautan rana su tafi sun tafi masu bautan wata su tafi sun tafi masu bautan gunki su tafi sun tafi to mu Allah muke bauta ko muna kira yabo Allah ya zo ya ce ni ne mahalicin ku suke uzu billahi minka muna nan muna jira sai Allah ya zo fa iza jaa rabbuna arafnahu idan Allah ya zo za mu gane shi haka masu imani za su faɗa a filin hisabi in ka duba fatkun bayan sharhin wannan hadisin Al'imamul imam yana cewa yahtami da an yaku na hada kalamu tazar min munafiqin tun da haduwar akwai munafikai a ciki ba mamaki munafikai ne suka faɗi wannan magana suke cewa na uzu billahi minka wanda shi kuma alqabi iya wanda shi da ya rubuta littafin shafa. babban malami ne yana cewa wa hada la yasafu ba wani magana cewa munafikai ne suka faɗa babu laifi don an faɗi wannan magana tun da an faɗa ne ba a san cewa Allah ne ya zo ba Allah ya sa mu gani wala yastaqimul kalam duk da cewa al-Imam an-Nawawi shi kuma yana cewa alladhi qala al-qadi sahihun abinda eh, al-qadi ya faɗa wato gaskiya ne dalili kuwa saboda jarabawa ce Allah ya yi wa musulmai a filin hisabi jarabawa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa musulmai a filin hisabi wato al-imtihanu tsani da ta haka ku zalika uh, in ka duka uh, wato Allah yana faɗin magana cikin mutanen akwai munafikai sai Allah yake gari sai munafikai suka ce na'udhu billahi minka kamar jarabawa ce tunda da bai fito musu a surar da suka san shi ba mecece surar da suka san shi surar da suka fara ganin sa akwai surar da ake fara ganin Allah tabaraka wa ta'ala da wanda sura ta biyu wacce za a ga Allah uh, madaukaki a filin hisabi kafin shiga cikin aljanna domin akwai hadisin Abu sa'idin al yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta inna ba'dahum la yakadu yankali har ma wasu daga cikin mutane suna sun kusa su su bar inda taron musulmai suke su doshi inda kuma kafirai suke domin an ce mai bautan rana ya tafi inda rana take ya tafi mai bautan wata ya tafi mai bautan gunki ya tafi kirista ya tafi ba yahude kowa ya tafi babu wanda ya rage sai musulmai suna nan suna jira yanzu ne an jima ne Allah zai zo bai zo ba sai can sai Allah ya zo musu a wata surar da ba su san shi da ita ba sai ce to galini ne mahallikin ku sai suka ce a a ba kai ne muka gani da ba saboda haka ba kai ne mahallikin mu ba me yasa Allah ya haka jarabawa ce gare su kasancewar duk waɗancan masu kauta na kafirci kowa ya tafi ku saboda ba ku ga Allah ba za ku yi shakkan imanin ku ko a hatta a filin hisabi in ji al-Imam an saboda wancan hadisi na Abu Sa'id al wanda yake cewa hatta inna ba'dahum la yakadu yanqali wani saboda ganin Allah tabaraka wa ta'ala bai taho din ba yana cewa to ko dai ya tafi wajen wadancan matsafa ne anya addini gaskiya ne fa ya atihimullahu sai manzon Allah yake sai Allah ya zo musu fi suratihim lati ya'rifuna yanzu sai ya bayyana gare su a surar da suka gani wato a surar da suka gani na Allah gani na farko yanzu kuma sai Allah ya fito da wannan sura Allah ya samu gani fa yaqulu sai Allah yake ana rabbukum ni ne kudu sai yaqulu sai na'am anta rabbuna lalle babu shakka kai ne mahalicin mu wannan ita ce surar da muka gani gani na farko fa yattabi'unahu annabi yace sai su bi Allah haka yazo cikin hadisi sai su bi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu yarda da maganar sa da kuma maganar annabi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yusrabu bahrayn jahannam lokacin ne za a shimfi da gadan akan wutar jahannama domin akwai munafikai akwai masu imani babu wanda zai ƙetare sirai ko sai ne imani fa aqulu ana wa ummati awwala man yujidu da ni da al'umma ta mu ne jama'an farko da zamu ƙetare gadan sirai kafin kowa duk sauran annabawa za a dakatar da su sai annabi Muhammad ya wuce da shi da jama'arsa an shiga cikin tashin hankali ganin sirai babu dan adam da ke iya magana banda manzannin Allah su kansu manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala ya takallamu yawma idin illa rusulu babu masu iya magana sai manzanni wa da'awar rusul yawma idin su kansu manzanni abinda suke cewa kawai Allahumma sallim sallim ya Allah ka tsere da bayi saboda ga musiba nan babba a gaban dan adam jahannama fiha kalalibu mithlu shawki sa'dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wutar jahannama a gaban yan adam ga aljanna can kuma ga wutar jahannama sai an ketara ita kuwa wutar jahannama ga ƙugiya nan a jikinta manzon Allah yake kugiyar tana kamar kaya kayar wata bishiya da ake kiranta a sa'dan malamai suna cewa hiya min aqyab mara'il ibli ma dama arakuban daga cikin itatuwan da raƙumai suka fi so babu kamar wannan kaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo siradi a gaban mutane kafin a ketara wuta jahannama a cikin gidan aljanna siradin nan a su akwai kugiya kugiyan nan yawansa yana kamar yawan wato wannan kaya da ake kira na itacen asadan Mamman Allah ya tambaye zai ce hal ra'aytum asadan kun je taba ganin wannan kaya ko kalu na amya rasulullah suka ce mun san shi kala sai manzon Allah yake fa inna mithlu shawki ta'ada kaifin wannan kugiyan ya kai kaifin wannan kaya zaira annahu la ya'lamu ma qadaru idamiha illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce kuma babu wanda ya san girman kugiyan sai Allah shi kadai shi ya san girman wannan kugiya amma kaifin wannan kugiya yana kama da kaifin wannan kayan da kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu yanda za a yi dan adam yayi wa Allah dabara ya ketare tirai matukar ba mutumin kware bane Allah shi kare duk dabara dan adam in ba na kware bane sai ya shiga wutar jahannama sai da manzo Allah yake tahqufun nasa bi a'malihim wannan kugiya take kamo mutane gurgurdan ayyukansu Sai dai aikin mutum idan mai imani ne zaka tsallaka in sha Allah amma matukar baka da imani ko babu dabarar da za ka yi ka kintara akwai wannan kugiya da ita za a kamo mutum fa humul mu'min baqiya bi amalihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in ka duji kadan za ka ga wani bai fada a cikin wutan ba me ya hana shi fadawa saboda imaninsa saboda yawan aiki shi wa minhumul mujaza hatta yajja wani kuma yana ja da ciki har je Allah tabaraka wata'ala ya taimake shi ke tara saboda aikin nashi ba shi da yawa amma kuma aikin ya taimaka masa da ya samu jira hatta idza faraga Allah min al-qada'i bainal ibad bayan Allah ya gama hukunci tsakanin bayi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar Allah ya yi nufin zai fitar daga cikin wuta wanda Allah ya yi nufin zai fitar wadanda Allah madaukake ya nufin sa aiki sosai. amara mala'ika sai Allah madaukake umarci mala'iku ay yakhruju ay yukhriju min an-nari man kana la yushriku billahi shay'an Allah zai umarci mala'iku su yi to wannan ya zo cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su waye za a yi ceton su ne waɗanda ba su shirka da Allah ba mimman arada Allah ta'ala an yarhamahu waɗanda Allah ya yi nufin ya mutu rahama mimman yaqulu la ilaha illallah sai mutum ya taɓa yin kalmar shahada fa ya arifunahum fil nar mala'iku za su gane waɗannan mutane a cikin wuta jahannama ya arifunahum bi athari sujud manzon Allah yake za su gane mutane ne ta alamar sujuda saboda ta nar min ibni adam illa athara sujud wuta tana cin komai a jikin dan adam in ban da alamar wato taban sujuda wannan gurin ne wuta ba ta ci inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harrama Allah ala nari an ta a afar sujud saboda Allah ya haramta ma wuta ci ainihin tabo na sujuda da yake jikin dan adam fa yukhrajuna minan nar za a fitar da waɗannan mutane da aka cece su daga wuta wa kadin tashahu sun riga sun babbaje fa yusabbu alaihim ma'ul hayati za a zuba musu wata wani ruwa fa yumjiduna minhu kama tambutul habba fi hamidin tayyib annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanda ka san wato eh, shuka ke fita a gefen rafi haka yan wuta suke fita a gefen wannan kogi wanda ake kiran sama'ul hayati a ranar tashin kiyama thumma yafragu Allah ta'ala min al-qaba'i bayna al-ibad annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gama hukunci tsakanin bayi wa baka rajulun muqbilun bi wajhihi ala an-nar an yi ceton mutane kaf mutum ɗaya ya rage a cikin wuta wato daga cikin waɗanda za a cece su a innahu wannan mutumin da ke cikin wuta annabi sallallahu alaihi sallam yace shine ya rage yana mai fuskantar wuta wa huwa akhiru ahli aljannati dukulan aljanna shine mutum na karshe wanda zai shiga gidan aljanna fa yaqulu fi ayrab isrif wajihi anan na ya Allah ina roƙonka ka kawar da fuskata in daina kallon wuta jahannama ka juya fuskata in daina kallon wutan fa innahu qad kashaba ni rihuha saboda warin wutan ya dame ni wa harakani zaka'uha sannan wato zafinta ya babbaka ni bayan Allah ma sha Allah an yad'uhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin sai ta roƙon Allah tsawon lokacin da Allah ya nufi ya roƙe shi kuma ya kula Allah tabaaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce hal afaita in fa'altu zalika dika an taf'ala ghayrahu shin kana ganin in na maka haka in na juya fuskarka baka kallon cikin wuta ba za ka roƙe ni wata ni'ima ba kuma ya kodu sai ce tsaru ka gairahu ba zan roƙe ka wata ni'ima ba ya Allah wannan shi ne kaɗai bukata na a juya fuskata in daina kallon wuta saboda warin ta ba shi da daɗi sannan kuma zafin ta ya babba kamar fuska shi ba zai roƙi Allah ba in dai ya bashi wannan ni'ima ba zai roƙe shi wata ni'imar daban ba wa yu'ti rabbahu min uhudin wa wasiqa ma sha Allah zai ba Allah alkawari da yarjejeniya gwargwadon abin da Allah ya nufin zai faɗa fa yasrifu Allah wajhahu anin nar sai Allah ya juya fuskarsa daga wuta idan aka juya fuskarsa daga wuta ina zai kalla fa iza aqbala aljanna kenan ya dawo kuma yana fuskantar gidan aljanna an juya fuskarsa daga wuta sai ta koma tana kallon aljanna lokacin da ya kalli aljanna wara'aha ya hange ta to gashi kuma yayi alƙawari ba zai roki wata ni'imar ba sakata sai yayi shiru masha Allah an yaskuta gwargwadon tsawon lokacin da Allah ya nufi zai iya hakuri sun mai kunzu daga can sai ya ce ayyurab qaddimni ila babil janna to Allah ka kai ni kofar aljannan ma kofar ma kadai a kai ni mana fa yaqulu Allah lahu sai Allah ya ce masa alaysa ka a aqaita uhudaka wa mawafiqaka baka bani alƙawura da yarjejeniya ba la ta tsamu ni gairar da zai a tsayi ba za ka roƙe ni wani abu ba kawai da ya na adam kai tonka ma a ka me ya kai ka saba alƙawari kai fa kai alƙawari ba za ka roƙe ni wani abu ba yanzu kuma kana cewa in kai ka ƙofar aljanna fa yaqulu ay rabbi sai to Allah dai a tausaya wa ya yad'u Allah yayi ta roƙon Allah hatta ya kula da har sai Allah ya ce masa fa hal afaika kana tamani in a afaituka in na baka ka haka din na kai ka kofar aljanna an tafi gairu ko ka roƙe ni wata ni'imar ba ita ce ta karshe sai ku zula wa ka wannan karo sai da ya rantsuwa yace wallahi ina rantsuwa da buwayarka kyautan ƙarshe da za ka yi min ban roƙon ko ni da akai ni kofar aljanna a yau fi rabbahu ma sha Allah an yufihi ah, min uhudin wa mawafika ya ba ma Allah gwargwadon abin da Allah ya yi nufi na alƙawura da yarjejeniya saboda shi an baye nufin sa shi sa har ya iya ma Allah alkawarin. in ba don Allah ya bashi wannan damar ba zai iya ba Allah ya nufe shi da rahama shi yasa Allah ya nufe shi da tunanin ya roki Allah a wannan lokacin ya kuma bashi alƙawari da yarjejeniya akan cewa in yayi kaza ba zai yi kaza ba duk wannan kadara ce ta Allah yuqaddimuhu ila babil janna a ƙarshe dai Allah sai ya kai shi kofar aljanna in ka zo kofa ko ai dole ka hangi ciki fa idza qama ala babil janna lokacin da ya tsaya a kofar aljanna in fahaqat lahu aljannatu sai ga aljanna ta bude gare shi fa yara ma biha min alkhairi wa surur ya hayya alkhairi da abubuwan da ke faranta rai a gidan aljanna fa yaskutu ma sha Allah an yaskuta to akwai kunya sai ya shiru dai tsawon lokaci amma can zuwa ƙarshe abin zai kare kuma ya kudu zai ce ai a adkhilni janna ya Allah a shigar da ni aljannan nan mana wannan duka annabi ne yake bada labarin da kansa dan ya gwada maka rahamar Allah tabaraka wa ta'ala fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukake ya ce masa alaysa qad a'tayka uhusaka wa mawasiqaka ashe baka bada alqawra da yarjejeniya ba Allah ta fa'ala gaira ma a'tayka ma uhusaka cewa ba za ka roki sabanin abinda aka baka ba wailaka ya ibn adam ma agdaraka sai tun ka dan adam ne ya kai ka saba alkawari to ya sai ce ayi rabb to Allah in baka shigar da ni aljanna ba sai biyu ne la aqulu ashqa khalqika kenan na zamanto cikin halittunka cikin bayin kare wanda dai na fi kowa tabewa kaga yanzu ba rantsuwa yayi ba yanzu yana magiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Wanda in zamani ne fa mafi tabewa mafi shaki daga cikin halittunka fala ya zalu ya laha ba zai fushe ba yana roƙon Allah in ji annabi Muhammad hatta ya ba haka Allah tabaraka wa ta'ala minhu har sai Allah ya yi dariya manzon Allah yake fa iza bahika Allah minhu idan Allah ya yi dariya to dama ka san wanda duk aka yi dariya domin shi zai shiga wanda Allah ya masa dariya bai shiga kada sai ya ce udkhulul janna ka shiga aljanna fa idza dakhalaha lokacin da ya shiga aljanna fa qala Allah lahu sai Allah ya ce masa tamanna kai buri kai sha'awa a zuciyarka ka fata da dai za a ban kaza da dai za a ban kaza kai ta fata har zuwa ƙarshe ya inda ka tsaya Allah zai ba shi dama abinda duk ya zo zuciyarsa yayi fatan Allah ya bashi a ya samu rabbahu ya tamanna ya yi ta fata yana ina ma ina da giga ina ma ina da kaza ina ma ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta inna allaha la yuzakkiruhu min kaza wa kaza har Allah ma yakan tuna mara sai ce to ka manta baka roƙi mota ba ba sai ce eh ko da mota ce ka manta ba ka roƙi gida ba Allah yana suna mun saboda yawan buri na dan adam yayi ta buri yayi ta buri ya manta wasu manzo Allah ya ce sai Allah ya ce to ka manta abu kaza tuna hatta idan qata'at minhu al-amani manzo Allah ya ce sai burin ya kai ya kare kala Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce masa zalika laka duk abin da kai fatan ka samu to an baka bayan an baka wa mithluhu ma'ahu za a ninka sau biyu wato kai sau ɗaya ka roka wannan kuma ninki na biyu rahama ta ce a lokacin da Abu Hurairah ya karanta wannan hadisin kala afa ibn Yazid Abu Abu Sa'id khudri yana zaune a gurin abu sa'idin al-khudri yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu hurairah ya karanta hadisin tsawon tun daga farko har zuwa karshe la yaruddu alaihi min hadisi shay'an abu hurairah eh, abu sa'idin al-khudri bai musanta wata kalma cikin hadisin na yake karanta ba yanda abu hurairah yake karanta da eh, almajirai hatta idza haddatha abu hurairah sai da abu hurairah ya zo karshe yace inna allaha qala li zalika ar-rajuli Allah ya gaya ma wannan mutumin duk abin da kai fata zalika laka wa mithluhu ma'ahu za a ninka maka shi a gida biyu wato za a baka kwatan kwatin abin da kai fata a baka tare da abin da kai fata sai Abu Sa'id irin khudri yace a Abu Huraira wa asharatu amsali ma'ahu abinda mazan Allah yake za a ninka maka abin da kai fata ninki goma kaga Abu Abu Sa'id al-Khudri ya ma Abu Hurairah gyara ne ma akan hadisi yana ce masa ya Abu Hurairah abinda mazan Allah ya faɗa za a ninka wa mutum ninki goma akan abin da ya fatan ya samu a gidan aljanna sai Abu Hurairah ya ce ma hafizu illa ba amma ni abinda na haddace na kiyaye daga lafazin Annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abinda manzon Allah ya faɗa cewa zalika laka wa mithluhu ma za a baka abin da kai fata kuma za a ninka kusan kucin tare da shi a baka kada abu sa'id al khudri sai abu sa'id al khudri yace to kai kaji manzon Allah ya faɗa kenan ni kuma ashhadu ina shaida Allah ji abu sa'id al khudri ina shaida Allah anni hafiztu min rasulillah na kiyaye na haddace daga manzon Allah kaulahu manzon Allah yace zalika wa asharatu amsalihi za ka samu abin da kai fatan a baka a gidan aljanna kuma za a ninka maka ninki goma abu huraira ya ce wa zalika rajulu sannan sai ya karasa hadisin manzon Allah yana gaya wa almajirai ya ce musu wa zalika rajulu wannan mutumin da aka ce zai samu ninki goma na abin da yayi fata akhiru ahlil jannati dukhulan aljanna shine fa mutum na karshe wanda zai shiga gidan aljanna daga shi a kullu goba na karshe wanda zai shiga gidan aljanna rahamar Allah da yake samu a cikin ta bayan ya gama fatan sai aka linka mai linki goma to ka suranta kuma da wanda zai aljanna da yi ta kowa saboda haka wannan hadisin babu shakka hadisi yana cikin sahihu muslim hadisi ne ingantacce wanda sahabban manzon Allah da yawa sun ruwaito shi wanda shine hadisi na farko ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi kafin ya karantar da su wannan hadisi yana cewa hal tubaruna shin kuna tutuwa lokacin da za ku ga wata sahabbai kuke ce ba mu tutuwa ah, kuna tutuwa lokacin da kuke ganin rana in ta hito ba mu tutuwa ya ce to kamar yadda ba kwa wahala wajen ganin wata in ya kai daren goma sha biyu ko kuma rana ta hito babu gajimare da ya tsare tsakaninku da ita eh, to haka za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama in ka duba littafin ibn al-Husayn sharhul wasitiyya shafi na 104 sharhul wasitiyya ibn al-Husayn yake ya rauna Allah kama ya sha'u subhanahu za su ga Allah yanda Allah yayi nufi fi kaifiyyati ru'yatihim iyyahu ta irin ganin da za su yi ma Allah wa kama yasha'u Allahu fi zamani ru'yatihim iyyahu haka kuma lokacin da su ɗan aljanna za su ga Allah wannan shi ma ya ta'allaka ne da nufin Allah da kuma kaddaran Allah tabaraka wa ta'ala wa fi jami'il ahwal يعني على الوجه الذي يشاءه عز وجل في هذه الرؤيا إن أنت ذا da الله تكلم ذا ma الله ba zaɓi ba ne na mutum zaɓi ne na Allah. Saboda haka yadda za a ga Allah Allah ya bar wa kansa sani. Lokacin da za a ga Allah Allah ya bar wa kansa sani. Surar da za a ga Allah Allah ya bar wa kansa sani. Sai dai karin manta Allah ya maimaita a cikin Alƙur'ani yana cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Saboda haka Allah yana da ikon ya ba ma ɗan adam damar ya kai shi. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Fa inna hadhihi ar-ru'ya la na'lamu kayfiyataha. ibn Usaymin ya ce ganin da za a yi ma Allah ba musu kifanta ba bi ma'ana annal na la ya'lamu kayfa yara rabbahu dan adam bai san yaya zai ya ga Allah ba walakin ma'anar ru'ya ma'lumu amma idan an ce za a ga Allah ganin Allah abu ne wanda kowa ya sani za a ganshi da ido annahum yarawna Allah kama yarawna al-qamara shi ya manzo Allah ya misali da ganin wata saboda da ido ake ganin wata lakin ala ayyi kayfiyya wace siffa za a ga Allah din hazihi la na'lamuha hal kama yasha Allah ta'ala yanda za a ga Allah wannan abu ne wanda ya dogara ga shi abinda Allah ya yi nufi ba yanda mutane suka yi nufi su gan ba amma dai abu ne wanda ya tabbata cikin ayar alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tashin hadisi kamar yadda muka ce hadisin ya kai hadina a tawatur wanda shi ne hadisi uh, na farko in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah za mu karanta sauran hadisan sannan mu kawo hujjojin masu aqida ta al-mu'tazila da suke ganin cewa ba za a ga Allah ba a ranar tashin kiyama da kuma irin amsan da ahlus sunna suka ba su akan waɗannan hujjoji da suka bada akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wannan yana cewa menene ah, sakamakon kuturu da kutare da makafi wajen roƙo da kuma shugabannin gwamnati kan ciwo bashin makasa shin Allah zai tambaye su akan bashin wato tambaya biyu ce tambayoyi guda biyu kenan na farko yana cewa menene sakamakon kutare da makafi ta sashin roƙo wannan yana gama da gama gama magana akan matsala ta roƙo akan cewa akwai waɗanda ya halatta gare su bisa ga sharuɗa dangane da shugabannin da ciwo bashi makata ko Allah zai tambaye su babu shakka haka ne Allah zai tambayi dan adam matsaya ciwo bashi da sunan kansa ne ko da sunan gwamnati ka duba fatawar lajnat da'ima idan da goma sha uku sha ɗari hudu da goma me wannan tambaya ko yana cewa yaya ake biyan bashin Allah to ban gane tambayarsa ba idan Allah yana bin ka bashi ka biya shi wannan bashi misali idan akwai zakka a kanka baka bi baka fitar ba akwai bashin Allah a kanka kenan wajibi ne ka fitar da wannan zakka zakkan nan kuma ko da zakatul fitr haka kuma azumi idan ana bin ka wajibi ne ka biya wannan shine bashin Allah da kuma wanda ya ma Allah alkawari idan ya biya masa wata bukata akwai azumi da zai yi ko ko wata ibada da zai yi wannan shi ma bashi ne na Allah wajibi ne ya biya shi ne wannan tambayar yake me za ka ce game da mutanen da suka zamar da bara ita ce hanyar neman abincinsu muna son ka yi magana cikakke akan wannan matsala cikakken magana sai dai a duba da ita amma gwargwadon abin da jama'a za su iya fahimta shi ne muka gabatar kuma bara amfani yana cewa karanta alkur'ani ko karanta alqur'ani ana bara da shi karatun alqur'ani mutum ya roki Allah ta baraka wa ta'ala da shi babu shakka haramun ne. yana cikin fatawar sandina mujallar tara shafi na arba'in ka karanta alqur'ani saboda ka roki mutane haramun ne. ka karanta alqur'ani saboda wani yana da wata bukata a sauke masa haramun ne. inda yake halatta kawai mutum ya karbi kuɗi a dalilin alkur'ani shine idan yana karantar da mutane alkur'ani din wannan ne aka samu sabani fahimta tsakanin malaman sunna shin halal ne a sawa malami albashi yana karanta da mutane alqur'ani ko bai kamata ba da kuma ruqiya wanda zai karanta wa mutum alqur'ani saboda bashi da lafiya shin ana iya biyan ta ko ko ba za a iya biyan shi ba wannan saboda akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka yi tafiya suka yi ta wani ƙauye waɗanda mutanen ƙauyen ba su musu liyafa ba kunama ta harbi cikin ƙauyen suka zo wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani wanda yayi ma wannan sarkin kauyen tobi Allah ya bashi sauki ya karanta masa suratul fatiha sannan aka ma jinga akai wanda shi ake cewa ju'ala an yi jinga za a ba da garke na awakai bayan sarki ya warke aka samu garke aka koro aka zo garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa bayani yace ko raba halal ne ni ma ku bani kaso kaga wannan yake gwada cewa ashe kenan don an karanta Qur'ani ga mara lafiya an ba da wani lada ba laifi ne don an karba addini hatta ta tashin karanta da mutane alkur'ani don an ba da wani lada a kai wannan babu laifi amma mutum ya rika karanta alkur'ani don roƙo ko ya rika karanta alkur'ani don biyan buƙatar wani ɗan adam waɗannan ba su da asali a sunnar manzon Allah yana ma daga cikin alamomi na tashin kiyama